Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. yanzu ma aisha mu'azu ce tare da baba yakubu mai da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau asabar tara ga watan disamba na 2023 To bayan an saurari labaran duniya za a ji abin da masu gwagwarmayar shugabanci na gari ke cewa a game da yaƙi da cin hanci da rashawa yayin da suka bi sahun sauran al'ummar duniya don karrama ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Kuma a shirin namu na yau za a ji gyarar da Dr. Babikwai na kwalejin ilimi na tarayyar Najeriya da ke Yola a jihar Adamawa ya yi a game da tarihin gawar fitaccen dan wasan damben nan na boxing wato mike tyson sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma fa duk waɗannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri gwamnatin biden ta bukaci majalisar dokokin kasar da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yakin isra'ila a farmaki da take kaiwa hamas a gaza a cewar wani jami'in amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in amurkan bukatar ta washington ta kara tada hankali akan yadda amurka take sayarwa isra'ila makamai da ake kashe dubban fararen hula a yankin falasdina tun lokacin da hamas ta kai harin ta'addanci akan isra'ilan watanni biyu da suka gabata makaman da ake shirin sayarwa za su kai dala miliyan 500 kana kwamitin hulɗan ƙasa da ƙasa da na harkokin ƙasashen waje a majalisar dattawa suna tantance wannan buƙatar kuma wannan ba shi cikin buƙatar da joe biden ke da ita na karin dala biliyan 110 da za a tallafa wa kasashen ukraine da isra'ila wani jami'in amurka da bai so a bayyana sunansa ba da kuma tsohon kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka josh paul sun faɗa wa kamfanin dallancin labaran reuters cewa ma'aikatar harkokin wajen tana matsawa kwamitocin majalisar dokokin lamba da su sanya hannu akan wannan hada-hadar cikin gaggawa duk da rashin amincewa da kungiyoyin rajin kare hakkin bal'adama suka nuna akan yin amfani da makaman da amurka ke kerawa a wannan yaƙi iran ta faɗa a yau asabar cewa yunkurin farfado da yarjejeniyar nukuliyarta da ta kula da manyan kasashen duniya da tsohon shugaban amurka ya rusa ta na ƙara zama mara amfani ministan harkokin wajen ƙasar hussein amir abdullah shi ne ya bayyana haka a wani jawabi da ya yi wa ɗalibai a jami'ar tehran inda ya yi amfani da sunar yarjejeniyar ta nukuliyar a takaice jcpoa inda ya ce a yayin da muke ci gaba da tattaunawar yunkurin falfado da yarjejeniyar yake ƙara zama mara amfani a cikin shekarar 2015 ne iran ta amince da dakatar da shirin nukuliya kanan ita ma a ɗage mata takunkumin da aka ɗora mata amma yayin da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar tare da manyan kasashe da suka hada da china rasha birtaniya faransa da kuma jamus yarjejeniyar ta kara taɓarɓarewa a lokacin da amurka ta fice gaba ɗaya a ƙarƙashin shugaba donald trump a cikin shekarar 2018 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wata zaman sirri a jiya juma'a a kan rikicin da ke ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa tsakanin ƙasar venezuela da guyana masu makwabtaka da juna a kudancin amurka a kan wani yanki mai arzikin mai tawagogi sun fice daga taron da aka yi akan buƙatar ƙasar gayana tare da zuba furannin kawa da ƙasar ecuador ta samar wadda ta jagoranci zaman kwamitin sulhu a wannan wata sai dai babu wanda ya yi wani jawabi ga manema labarai gayana ta ce caracas mai arzikin mai yana cikin yankin iskibo da aka yi ta takaddama a kai sama da shekaru ɗari lamarin da ke kara zama barazana ga zaman lafiya da kuma tsaron duniya shugabannin kasashen duniya sun yi ta kira da a kwantar da hankali a yayin da venezuela ta yi allah wadai da atisayin haɗin gwiwa na sojojin amurka da gayana a matsayin tsokana kana ta lashe takobin ci gaba da kwato yankin wanda makwabtan biyu suke ikirarin nasu ne a yau asabar gwamnatin taliban ta afghanistan ta yi allah wadai da amurka saboda sabbin takunkumai da ta kakabawa shugabanninta biyu a kan take haƙƙin bil'adama tana mai cewa matsin lamba da kuma matakan kuntatawa ba su taimako wajen magance matsaloli martinin na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar bitar malin amurka ta azata kunkumai kan wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe tara ciki har da china da iran da taliban mai mulkin afghanistan domin bikin ranar ƙara 'yancin bil'adama ta duniya a ranar 10 ga watan disamba mutanen biyu na afghanistan da aka fito da sunayensu a jiya juma'a a cikin jerin mutanen da aka dora wa takunkuman sun hada ne da muhammad khalid hannafi shine ministan kula da laifuka da da'a na taliban sai kuma fariduddin mahmud wanda ke zama mamba a kwamitin zartarwa na mazazalla gane shugaban makarantar kimiyya ta afghanistan amurka ta ce mutanen biyu suke da alhakin take haƙƙoƙin mata da 'yan mata saboda jinsinsu kawai. A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu. Kungiyoyi da hukumomin yaƙi da rashawa a Najeriya sun bi sahun takwarorinsu na ƙasa da ƙasa wajen gudanar da bukukuwa da tarukan ranar yaƙi da rashawa ta duniya. Sai dai masu gwagwarmayar shugabanci na gari sun ce akwai alamun koma baya wajen yaƙi da rashawar a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. A shekara ta 2003 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana ta tara ga watan Disamba a kowace shekara domin gangamin an karar da al'ummar duniya game da illolin cin hanci da rashawa a kan rayuwar bil'adama. Taken bikin na bana shine mu haɗu mu yaƙi cin hanci da rashawa wadda ke zuwa a daidai lokacin da fara wannan gangami ke cika shekaru ashirin daidai. A nan Kano kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da kawar da lamuran cin hanci da rashawa da ma hukumar yaƙi da wannan matsala sun yi gangami don karrama wannan rana. Kwamar Jamilu Wada shine shugaban kungiyar Citizen Participation Against Corruption Initiative. Muna ba da gudunmawa ne akan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa a mataki na ƙasa wato mataki na kasa ina nufin kamar daga unguwanni daga ƙananan hukumomi domin mu ga ya za mu wayar da kan matasa ɗaliban makaranta kan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa saboda shi wannan cin hanci da rashawa ya fara tun daga mataki daga makaranta daga unguwanni yaro ka aike shi ya ce sai ka bashi wani abu ko ya tsaya maka ina jiran ka bashi wani abu shi ma cin hanci da rashawa ne so muna yin haɗin gwiwa mu ga ya za mu fitar da kulob kulob na yakin da cin hanci da rashawa a makarantu tana haɗin gwiwa da ita Kano State Anti-Corruption Commission. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masu sharshi akan cin hanci da rashawa ke auna mizani ko alkibla da kuma kamun ludayin gwamnatin shugaba Ahmad Bola Tinubu a game da wannan matsala ta rashawa da cin hanci. Kwamar Bashir Dauda ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari ne a Najeriya. Zuwa yanzu za mu iya cewa mu ba mu ga wani canji ba dangane da halin da ake dangane da abin da ya shafi yaƙi da cin hanci sha sai ma koma bayan muka gani ta bangaren misali idan ka kalli yadda ita gwamnati take fitar da kasafin kuɗi wanda kasafin kuɗi ne zama iya cewa ya saba ma al'ada ta abin da ya shafi tsantsani da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ah, kasafin kuɗi ne wanda bai la'akari da halin da ƙasa take ciki kuma bai la'akari da halin da talaka suke ciki saboda haka zai cewa a gaskiya wannan gwamnatin ba ta eh, rawar da ya kamata a ce ba ta taka rawar da ya kamata ce ta taka dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma kuma Dauda Bashir ya fayyace dalilan da suka sababa hakan. Tun lokacin da ma aka zo zaben fidda gwani a matakin jam'iyyu inda mafi yawanci jam'in za ga sun yi amfani da kuɗaɗe wurin sayan delegate a wurin zaben fidda gwani kazalika kuma aka zo aka yi zaɓe na gama gari baki ɗaya a shekara wannan shekara ta 2023 inda kuwa ga yadda aka amfani da kuɗi sosai wurin sayan ƙuri'u daga wurin jama'a to wannan matsala ta ci hanci da rashawa musamman ta sayan ƙuri'u ta sa ma su kansu 'yan siyasa waɗanda suka zama na su ne kamar ke rike da tuta ko kuma suka yi takara a jam'i daban-daban ba su ma yi kamfen da sunan za su yaƙi cin hanci da rashawa ba saboda su kansu sun san cewa ba su da tabbas sannan kuma ba su yarda da kansu ɗin cewa za su iya yaƙar hanci ta sha ba saboda haka wannan matsala ita ce yanzu take bibiya ita gwamnatin bola ahmed tinubu a cikin ma eh, alkawuran da ya a lokacin kamfen ba ma batun yaƙi da ci hanci da sha'irin kai tsaye ba shi muhimmanci kamar yadda ya ba sauran manufofi mahimmanci sai dai duk da wannan kalubale manazarta a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama na ganin ya kamata a haɗa hannu wuri guda wajen yakar wannan illa ta cin hanci da rashawa a cikin al'umma mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Kwari. To ana sauraron shirin dare ne na sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a voahausa.com a koda yaushe domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe uku da kusan minti goma sha biyar na rana yanzu ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. masu sauraron wannan shiri na amsoshin tambayoyinku a zurfafa bincike da aka ya tabbatar da cewa shi mike tyson har yanzu yana nan da ransa yana numfasawa wannan yake nuna cewa wancan kafar da ta nuna cewa ya rasu da faifan bidiyo da aka nuna bai inganta ba don haka muna roƙon al'umma su mana aikin gafara Ah, wannan kuskure ne eh, da aka samu ta ɓangaren mu kuma mun ɗauki nauyin wannan mike tyson dai ah, maganar gaskiya yana nan da ransa kuma bai mutu ba allah ya sa ah, in lokacin da muka zo mutuwa mu cika da imani shi ma muna masa fata in ya zo allah ya sa ya cika da imani da fata za mana aikin gafara dangane da wannan kuskure da aka samu. Dr. Adamu Kwabukai kenan malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya ke tabbatar da cewa tsohon shahararren dan damben zamanin na Mike Tyson bai mutu ba. Saɓanin wani labarin da wasu a nan Amurka suka ƙirƙiro suka kuma yaɗa shi kwanan baya ta kafafen sada zumunta da dai sauransu tamkar gaskiya wanda don haka ma ya samu shiga a amsoshin da suka gabata kan Mike Tyson wanda shi dokto ya bayar. To, don masu sauraro su samu cikakke kuma sahihin bayanin dokto kwai kan tarihin Mike Tyson, za mu gabatar muku da ingantacciyar ansar dokto kwai ga tambayar ta Alhaji Umar Foreba kan tarihin Mike Tyson, kamar yadda wakilinmu a adama da Taraba Muhammad Salisu Lado ya turo. sunansa ne yanka michael gerald tyson kuma an haife shi ne ranar talatin ga watan yuni na shekara ta da sittin shi a brooklyn a new york a amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma mike tyson allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi don haka ya zamana tun yana dan matashinsa haka ma yake lallasa eh, tsararrakinsa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa. Tudata yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake. To yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayinsa kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko wanda ya ta ɗora shi a kan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da ya cewa zai iya shahara. To dakta a nan aka ta fama kamar yadda ka faɗi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai ya aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkar nasa na dambe? ko kuma a'a yaya al'amarin yake. To ana nan kwance tashe da ya kai misalin shekara goma sha takwas ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda ya yi nasarar cin kan mun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da daya to daga nan kuma fa sai ya zama shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Babig wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya Mike Tyson ya masa kwab daya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana inda an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa alif dubu biyu da biyar ya dinga fice a fagen dambe. To yanzu misali yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani harka nashi na dambe kamar shekara nawa yanzu misali. in muka duba kenan ya shekara wajen ashirin ana fafatawa da shi. kare gagata lamma dukata kulu ko je mai da maulu halama ba bido goge ba in ka ci an dandan damben mutuwa ana yi mai kuri wallahi ba bido shago ba mai bugu gaba da azazza da abu duka da in dakta Mike Title kamar ya ya gudanar da rayuwarsa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi Mike Title ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen aurensa ma ya yi aure daban-daban har sau uku ah, ya aure wata da ke kira Robins Givens a 1900 1988 a auren ya shekara ɗaya tak ya mace dannan kuma daga baya ya zo ya auri lakeha spicer ita ma a alif tara kai auren ya shekare kwaya ɗaya to kafin nan ne ya auri monica tona a alif bakwai to ita kam sun yi zaman aure har alif da uku. Lasa kafin mu je ga gaba na gaba waɗannan aure-aure da ya yi eh, rukuni rukuni rukuni kamar yaya nawa Mike Tyson ya haifi yaya takwas ah, sannan kuma alkaluma sun nuna cewa a fagen ah, dambe dai a duniya ba wanda ya yi ficen da Mike Tyson ya yi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasansa a sha takwas ya yi ritaya yana da shekaru talatin da takwas daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara ashirin ya yi yana ta yi ta gwagwarmayar wannan abin nan ɗin. Da wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da ya jibaci irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutar fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da dai sauransu shi Mike Tatil akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wadda ya samu a baya ya yi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an ɗaure Mike Tyson a alif ɗaya da ɗari da casa'in a kusan alkali ya same shi da laifin yiwa wa Desire Washington fyaɗe a yar shekara goma sha takwas. Da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa waɗanda wannan ɗin ya sa bayan shekaru uku da 'yan watanni aka sauko shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe. To a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin waɗannan shekaru uku da da yi. To to mike title da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko ko ce gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokinsa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya mike tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu ɗin inda ya sauya sunansa zuwa malik abdulaziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yaɗa faifan bidiyonsa in inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji. To gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa ya yi ta fuskantar kalubalen rayuwa daban-daban wanda kusan alkaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya. Wato adatta a ban sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko wani dan uwansa ya rasu ko kuma ya dai fuskanci shi wata asara da ya haka babba shin mike tatil ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan mike tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan ɗari uku to kuma waɗannan ɗin gaskiya suka sa shi kusan ya yi ƙasa sosai al'amura da suka dabaibaye rayuwar mike tyson ba sa wuce faɗace-faɗace kamar da na faɗa yawan kai hannu sannan kuma daga baya an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi ƙoƙari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafinsa undisputed truth wato ya lakaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamura yadda suka faru a rayuwarsa. To dakta da Mike Churchill ya kammala rayuwarsa na dambe yaya kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba. To daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa-jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda bakwai a mike tyson ko kuma mu ce malik abdulaziz har yanzu yana nan da ransa wannan yake nuna cewa wancan kafar da ta nuna cewa ya rasu da faifan bidiyo da aka nuna bai inganta ba don haka muna roƙon al'umma su mana aikin gafara wannan kuskure ne Eh, da aka samu ta ɓangaren mu kuma mun ɗauki nauyin wannan mike tyson dai maganar gaskiya yana nan da ransa kuma bai mutu ba allah ya sa in lokacin da muka zo mutuwa mu cika da imani shi ma muna masa fata in ya zo allah ya sa ya cika da imani da fata za mana aikin gafara dangane da wannan kuskure da aka samu da fada ɗan kaɗan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdulaziz na gode. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Kafin mu yi sallama da ku, muna godiya mara iyaka ga Dr. Badukwai saboda ɗimbin gudunmawa da yake bayarwa ga wannan filin. mun kuma gode ma waɗanda sukan ankarar da mu a lokuta daban-daban ba za kuma mu yi tuya mu mance da albasa ba don haka shi ma wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado kazalika hakanan kuma producer mu julie lezis gresham da injiniyan mu yanzu kan ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wassalam madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. ministan wasannin kasar saudiya ya ce zargin cewa kasarsa na son amfani da gasar cin kofin duniya domin gyara sunar kasar ba gaskiya ba ne ministan ya bayyana haka ne lokacin da yake kokarin kare kasar daga masu suka akan damar da saudiyar ta samu domin karbar bakoncin gasar cin kofin duniya ministan yarima abdulaziz bin turki alfaisal ya ce da yawar masu sukar mu ba su taba zuwa saudiya ba ko kuma bibiyar abin da muke yi a kasar masu sukar kasan dai na cewa kashe kudade da saudiya take yi babu iyaka tana yi ne domin haɓaka samar da man da masarautar take yi michael ateta ya ce zai ci gaba da nuna farin ciki ko damuwa a kusa da layin filin wasa duk da dakatarwar da aka yi masa na wasa ɗaya kocin na guinness bai jagoranci kungiyar ba a wasan da suka buga yau asabar da aston villa bayan an bashi katin gargadi na uku a wannan kakar a wasan da aka tashi ci hudu da uku tsakanin su da Luton a ranar Talata da ta gabata alkalin wasa Samuel Burton ya yanke wannan hukuncin cewar Ateta ya yi murna da ta wuce iyaka inda har ya shiga filin wasa bayan kwallon da Declan ci ya ci Ateta ya ce ban san yadda zan iya daina hakan ba Manchester United a shirye take domin sauraron masu son daukar dan wasan tsakiya na Brazil Casimiro mai shekara 31 da mai tsaron gida na faransa Faransa Rafhan Birari, mai shekaru 30 da ɗan wasan Ingila Jadon Sancho mai shekara 23 a daidai lokacin da manajan kungiyar Iraftin Han ke kokarin rage 'yan wasansa. Hukumar kwallon ƙafa ta Afirka ta fitar da sunayen 'yan wasa uku da za su iya lashe kyautar gwarzon ɗan wasan Afirka ta shekara ta 2023 da muke da niyar bari ɗan wasan Najeriya da Napoli Victor Osihen da Achara Ashraf Hakimi na Morocco da PSG da kuma Mohamed Salah na Liverpool da irappa suka yi kunnen doki zuwa wannan matakin a ranar Alhamis da ya gabata ne ka ta bayyana sunayen nasu a shafinta na X wato Twitter. Manchester United za ta karbi bakoncin Chelsea a wasan mako na goma sha biyar a gasan Premier League a ranar Laraba Old Trafford. Manchester tana mataki na bakwai a teburin Premier League da kuma maki ashirin da hudu. Ita kuwa Chelsea tana mai mataki na goma sha tara sannan tana ta goma a kan teburin Premier. Golan tawagar Ingila da Newcastle United ne Kwape za a yi masa aiki a lonka fadansa wadda ake cewa zai iya yin jinya na wata hudu. Nes Kwape mai shekara talatin da 31 ya yi rauni a lokacin da ya yi tsalle ya cire kwallo da ta nufi raga a wasar da Newcastle ta ci Manchester United ci daya da nema a ranar Asabar da ta gabata. Hakan hakan ya yi sanadiyar sauya shi da gola solovaski a nan za mu ja birki sai makon gobe in mai duka ya kai mu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice gwamnatin biden ta bukaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da sayar da harsashai 45,000 ga tankunan yaƙin isra'ila a farmaki da take kaiwa hamas a gaza a cewar wani jami'in amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in amurkan bukatar ta washington ta kara da hankali akan yadda amurka take sayar wa isra'ila makamai da ake kashe dubban fararen hula a yankin falasdinawa tun lokacin da hamas ta kai harin ta'addanci akan isra'ilan watanni biyu da suka gabata iran ta faɗa a yau asabar cewa yunkurin farfado da yarjejeniyar nukuliyarta da ta kula da manyan kasashen duniya da tsohon shugaban amurka ya rusa ta na ƙara zama mara amfani ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullah shi ne bayyana haka a wani jawabi da ya yi wa ɗalibai a jami'ar tehran inda ya yi amfani da sunar yarjejeniyar ta nukuliyar a takaice jcpoa inda ya ce a yayin da muke ci gaba da tattaunawar yunkurin falfado da yarjejeniyar yake ƙara zama mara amfani kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wata zaman sirri a jiya juma'a akan rikicin da ke ƙara taɓarɓarewa cikin gaggawa tsakanin ƙasar venezuela da guyana masu makwabtaka da juna a kudancin amurka akan wani yanki mai arzikin mai tawagogi sun fice daga taron da aka yi akan buƙatar ƙasar guyana tare da zuba furannin kawa da ƙasar ecuador ta samar wadda ta jagoranci zaman kwamitin sulhu a wannan wata sai dai babu wanda ya yi wani jawabi ga manema labarai a yau asabar gwamnatin taliban ta afghanistan ta yi allah wadai da amurka saboda sabbin takunkumai da ta kakabawa ta biyu a kan take hakkin bal'adama tana mai cewa matsin lamba da kuma matakan kuntatawa ba su taimako wajen magance matsaloli. martanin na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar bitar malin amurka ta azata kunkumai akan wasu ɗaiɗaikun mutane a ƙasashe tara ciki har da china da iran da taliban mai mulkin afghanistan To masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mai dudu da ta shirya kuma ta ba da umarni da ma wacce ta sada mu da ku. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan asibahi ta gani. Ba salama.